har sai da Abu Turab ya dawo daga wajen da ya je siyan abinci sannan ya buɗe masu kawo furnitures ɗin gidan suka shiga. Yana zaune a falo suka dinga fitar da fasassun kayan ɗakin jidda suna sakawa a motar bayan sun sauke sababbin. Ya mike jin mota ta shigo kamfan ɗin ya fita waje, motar Ahmad ya gani. Sai murmushi ya ɓalle mishi. Yana sai har Ahmad ya sauko ramlama ta fito daga cikin motar. Ahmad ya yar dariya bayan sun haɗa ido ya nufo shi ya ce. Ka ga wani fresh da kai kuwa mai kaftin Habadi. Me haka jidda ke baka? Abu Turab ya shafa gemunsa a hankali ya ce abin da ya kamata ta bani. Dariya kawai Ahmad ya yi ya rungume shi. Yanzu ka san ka yi aure kenan ko? Abu bai daga dage su murya kasa ƙasa ya ce, aina gaya maka. Dariya kawai Ahmad ya yana tattaro tsokanar da zai yi ma Abu ba a zuciyarsa, amma ba yanzu ba. Ramla ce ta gaishe da yayan nata da ladabi ta amsa ya amsa mata ta shiga falon. Ahmad ya ce ina matan naka. Murmushi Abu bai ya juya ya shiga ciki Ahmad na biye da shi. Stay Sabu Turab ya ya fara buɗe ɗakin jidda ya ganta kunce tana bacci. Ya karasa ya duka kusa da ita yana shafa hancinta ta bude ido a hankali. Duro baki ta yi ganinsa za ta juya masa baya ɗago ta ya ci. Baccin ya isa kayan ma ya yi. Kamar za ta masa kuka ta ci, kafa ta ci take ciwo. Ya cire dufet ɗin yana mamatsa mata kafar ta ɗera ta riƙe hannunsa gaban tana faɗuwa ta ce ba na so. ya kalli ta da limsasin idan sai kasa da buriya ya ce baki sami bata san lokacin da da ta kasa da baki sami bata san lokacin da ta fashe da kuka ba ya sake ta da sauri a rikice ya ce to yi hakuri ta haɗe kanta da gwiwa tana shasheka bai taɓa ta baya marere ce ya ce na fice ki haƙuri matata na halaki haƙuri Ta rago kanta tana goge idanta a hankali ya rangabar da kai ya ce, To ta so ki gaisa da su Ahmad sun zo. Ta bude ido sosai ta ce da gaske hankali ya ce, Eh, waye ya dago ta tsaye. kamar za ta saka masa kuka ta ce ni wallahi bana jin daɗi ya zaunar da ta gefen gado da damuwa ya ce to ko mu tafi asibiti yanzu ita dai ta shiru ya rungume ta ta lamo jikinsa yana shafa bayanta Ya kai bakinsa kunnanta a hankali ya ce, To ba zan kuma ba, har sai kin warke. Ta namshe idanta tana jin yadda zuciyarta ke bugawa. Tana jin yadda zuciyarsa ke bugawa kirjinta. Murya can kasa ya ce, I love you. ta gara shigewa cikinsa amma ta ki cewa komai kuma bata buɗe idon ba shi haka kaɗai ma ya ishe shi ko bata mayar masa I love you din ba barkar masa da zuciya da tunani gaba ɗaya jidda take yi ya yi ƙoƙarin ganin hakan bai faru ba amma ya kasa kamar mai raɗa ya ce mu tafi asibitin a duba ki ta make masa kafaɗa ya ce to kin ce ba za ki iya tashi ba ko in kira ramla ta shigo ku gaisa a nan su tafi da sauri ta bude ido ta ce a asanci ya dago kanta ya shiga mata simple lift kiss Vibration ɗin wayarsa ne ya da shi ya miƙe. A hankali a nisa ta ce ba zan je ba. Ya duba ya ga Amurka. shi kuma ya ce na ce kuma ya kalli ta kan yadda ta kulle idanta ya ji hancin ba ta ce masa komai ba hakan ya sa ya miƙe ya koma sama yana sauka downstairs ahmad ya ce kaftin da sai ka ce mana mu tafi kawai da dai shan yaman da kai a fara waka Abu Turab rabe kasa kallon sa yana shafa kansa ya ce oke asibiti ya guri dan jiki na baya mai sai kuma ya juya da sauri ya koma sala sannan ɗakin Hanisa ya shiga yana kallon ta ya ce sako ku gaisa da Saramla ya ce ya oh, juya ya fita ya koma downstairs suna kallon sa ya ce kwashe da kwanakan ta yi da fara ta wuce kicin ciwon kai take aikin safe so Anisa ya wuce sama bangaren sai ta yana fadin haka ya nemi waje ya zauna Ahmad da ganin bata nan ya dawo ɗakin bacci Ganin duka saman gado idan ta rufe ya zauna gefen ta ya kasa da murya. Masu gyara sababbin kayan ɗakin jidda duk suna ta faman gyara a sama. Anisa ta ji wani sa ya toka ta a makogwaro. Bayan ta fito kallo ɗaya ta yi maɗakin jidda ta sauka a ƙasa. Shiru ta yi masa ya ce. bi gobe falasa ta gaida Ahmad sanan ta amsa gaisuwar da Rabi ta mata. Shi da Abu ya yi sama. A hankali ta daga ido ta kalle shi ya ce, yana cikin falon ne amma gaba ɗaya sa da gangar jikinsa da ruhinsa suna sama. Ta zami hannunta da ya kalla sa ya ce hakan ba zai baki ba su koruwa Da mamaki yake kallon ta can da ya ce saboda ya ajiye musu ya dau daya zai kai ta da sama. har sai ganta tana sakowa a hankali ya kan son ku zauna lafiya kamar yaya da kanwa na san sha Allah nisa ta canza ta zauna kan kujera ta da shi cikin sanyin murya tana murmushi Murmushi kawai jidda ta yi ta ce, Ahmad da ke kalan ya ke ce, da umma ne ya sa kika rami haka jiddo, ita dai murmushi kawai take. Mamakin farcin da ke fitowa a bakinta ta yaushe kuka ƙananin shekaru Ramla da ke ta kalanta ganin yadda ta ƙara Shi bai ga komai ba kawai sai dai kishi a idanuwanta. Ya Ta miƙe ta shigewar ta banɗaki ta bar shi a zaune. Yau da safe. sai yana tunanin ta ina zai fara. Daga can ya miƙe sauka downstairs. yana ta zaune a falon har kusan sha nisa ta shiga kicin ya ji takuwa sama ya ɗaga kai nisa ce ta sako cikin English ta Ahmad ya lura da yadda ta gano so falon ta zauna ba tare da ta kalle shi ba ta ce na shirya kallon agogo sai kuma ya ce oke ya miƙe ya taɓa sama ɗakin jidda ya shiga ya same ta Ahmad ya wani murmushi ya shi da wani littafi a nan ta ya ce za mu shiga gidan makwabtan mu zo mu duba amarya. ta ki cewa kuma ya karasa ya zama gefen ta ya amshi takardar ya kasa da murya ce shi kenan babu wanda zai gaida wani cikin kotun da baki so ki hakuri ba zan saki ba zan ba zan ranki a sai yanzu rungume ta ya jikinsa ya ce ki hakuri da na sa ba wannan lokacin ya kamata kuka ta sakar masa lokaci ɗaya rikicin wata ya ce na face ki ya kuri. ni ban san ran ki zai ɓaci ba wallahi dan Allah ki ya kuri. saboda cikin rawar murya ta ce bayan ya tace ta sako ta fanni ko sanni da aiki ba ta ce mu tana su ba na tashi nake gyara gidan da da ba ta gyarawa sannan bai bari ta oh, ci gaba ba ya fara kisan ta har aka kira azhar Anisa na zaune a falon ba ta sakowar mu koma kana ta zara ido ta ga ya fito zai je masallaci na mara a suka salla yana son gaya ma ganin karfe ne da minti arba'in ta miƙe bayan sun fita amma ta shiga ɗakin magana ba ya ya dafa kafaɗarsa ya ce kar da ya kai ma 'yar mutane karfe biyu da minti biyar abu turab ya fito daga ɗakin jita. sai sannan ya tuna anisa da ya bari a falo ya dan buɗe ido ya sauka ƙasa da sauri bai ganta ba Wato Anisa ya bude ɗakin ta ya ganta kwance tana danna wayar. Wato Anisa ya kasa da ido da ita. Ya dai shiga ɗakin kallo da ya ta masa ta ga wani kayan ya canza. Ya dai ci gaba da danna wayar ta. Ci gaba da. Still baya son ya kalle ta ya ce ki ya guri da na Ta na zaune da ke kika ta jira na. Ina bizi ne da laptop ɗina. Ta so mu je. Bai jira ne za ta ce bai fita daga ɗakin. Jidda ta fito daga ɗakin ta ta da ta kalle shi tana ganin ta kasan ta sha kuka hannufin tana sauka a hankali Maimun ta ce ya ya siya sai kana nisa ma ta fito daga ɗakin ya sauka da ya sauka downstairs tare da ita. Kallo ɗaya nisa ta yi majidda da ke zaune kan kujera a falo ta ɗauke idanta. A baya ne jikinta da bel ɗin shi abu turab ya kalli jidda ya ce ta so mu daga haka ya nufi kofa lamla ta bi falon da kallo don ta tabbatar abu turab ya zauna wajen shan iska bayan sun shiga kamfan ɗin gida anisa ta danna bin ta falon muke da zaki amfani wata wace da alamar idan ma baki gane ba ta gaishe shi jidda dai ko kusa da kofar ba ta ce ba saboda anisa da ke tsaye cikin sanyin murya bayan ta musu bismillah anisa ta fara shiga fara sannan jita ta shiga wata matashiya da ba za ta wuce shekara talatin da biyar baya da ke zaune a falon ta shiga yi masa barka da zuwa jidda indanta shi ne ba zai bari gidan ta tafi ta kawo musu ruwa da lemu matashiyar matar dai tana jira musu faɗi daga inda suke duk da ta ce to na suna wasa da zobuna nan ta ta ce nan makota ne gidan da yake kusa da naku matar ta ce ayya sannan ku da zuwa ai kan ba ta ba kai sa ba barin kira tana sama ki koma jidda wata yarinya ce da ba za ta wuce shekaru sha tara ba ta fito daga kicin matar ta ce yauwa kalisa ce ma daidai na ne Kalisa ce wa mama ta yi baki Kalisa ta ce sai da ta fara gaida su sannan ta wuce sama Jidda ta biya rinyar da kallo haka ma a nisa matar na kallon su ta ce yaya da ce amma Anisa take bayan magarba Abuja na dawowa daga masallaci ya shiga ɗakin Anisa ta ce haka ne. Efis ne Kalisa ta sako mahaifiyarsa na biye da ita a baya da fara'a ta a kwanan barka da zuwa. Ɗakin da ta suka eh, gaishe ta ta amsa. Kamar an Masha Allah na ji daɗin shigo. Suna hada ido da shi ta tsaye da wakar da ta Anisa ta ce yana amma ba ta ce awa ba. Ce masa ya shigo mana. sallah ba Anisa ta miƙe ta nufi kuma kuma bai dami ya ce ta bayan rungumanin. Hajiya Fatima ta ce. Na ga baki abinci ba. ba ga me shige da ke matar da ke zaune a falon ta ce au shi ke ma kin lura mama wallahi da zina ke ta kallon duba din bari ne maka kalisha ta dariya tana kallon kowace ta dinga ya kirka za ta ci jidda ta murmushi a hankali ranar ta ne ko hajiya fatima ta ce masha Allah amma in ce da girki babu wata matsala yau da na shi girki kuma ban yi maka ta sun fiyar da kanta Hajiya Fatima ta ce da kanta yana lokaci shigo zan yi magana da ke kin hankali jidda ta ce to matar da ke zaune wacce ita ce yarta ta fari ya ke kika ajiye na a gidan Hajiya Fatima ta ce a shekin san su mama ni ban ma taɓa lura da su ta ce ba zan kula ka Hajiya Fatima ta soke ajiyar zuciya amma dai na ga na shekaran jiya na shiga gidansu ni idan na amince aiki shiyar ta ce kishiya ta girka kana tunanin ita kishiyar za ta yarda ta ci duk wannan zancen da Hajiya Fatima da yarda suke Jidda da ya kanta na kawo sai dai ta yi murmushi amma ba hukunci ne kallon ta ce ko dai ba shi da lafiya na jidda jidda ta daga kai da sauri ta zama ta kai ta ce lafiya ta ta hajiya fatima ta ce a nan garin iyayenki suke jidda ta gira mata kai ta ce hajiya fatima ta ce allah sarki yaushe mutum naki na koma aiki Na kusa gamawa ta ce mata a yi ta wuwar shi kenan. Jidda ta sun koyar da kanta ta ce wani lokaci yana koma ranar litinin da safe. to ai da amarya za ku dugun zama su hajiya fatima ta ce to idan ya koma sai ta tambaye shi ki mana hankali jidda ta ce to haka kawai hajiya fatima ta ce ta kwanta zai koma shi kana ganin alamar ta san ba ta da yana da yanda take magana cikin sanyi a ranta kuwa ta ringa ta riga ta saka cewa uwar gidan ce matsala don tunanin ta jidda ce amarya ita kuma na ce kowa ya nasa. Salma ta ce Jidda kuwa ta kago shi kuma gida ta kwanta Anisa ta ce dan ta ba ta Salma ta ce amma wani lokacin ta ji kamar gabobin ta yi kamar wace ba ta taba shiga Hajiya Fatima ta ce ka miki abinci Jidda ta yaya za ki gaya masa haka bayan ga chatin ɗin da muka yi da ke ɗazu? Anisa ce ta shigo fara ido ta ce wa yau Allah namun ce. Tsaki Salma ta yi ta ce sai ki nemi yadda za ki gyara Hajiya Fatima ce ta dinga saka mata magana da ke kawai ki shigo da wani sabon salon da zai bata. Ni dai ga ya mun inda inda za a bar miki abubuwa don kun fita. Anisa ta sauke wani ajiyar zuciya ta ce kawai idan an kawo a zagaya a kai mun kofar baya kawai aji. Da farko zan saka su a da kuma yar tarama hajiya fatima na murmushi ta ce a gidan fatan ce lafiya ce alhamdulillah to sai dai na shigo gobe anisa ta ce to ki shigo da wuri idan allah zaman lafiya ya kawo da fitina ya ce za a kawo min furnitures ya kamata baya nan yana wajen aiki Abu Turab ya kalle ta ya ce, "Oke, to ya kamata a kamun a kamun waɗanda kika fi wanda kika ara mu." ma ta ce, "Sai dai na shigo ɗin karki wani damu daga aka suka yi sallama." ta ce haba da Anisa ta miƙe hankali bayan ta ajiye wayar wani kayan ta soya ta ce turare ta ɗau ƙaramin ta da handbag ta fito ta kulle da ɗakin nata da mutumi tana kofar ɗaki tana waje kofar ɗakin ta wani kallo tun bayan da aka gama jera ta kwanciyar ɗin ta koma ɗakin. Anisa da yi ba ma da rashin ta ga abokin rab da ta ita yake jira. Bayan ta shigo falon yin miƙe ya wuce sama ta bi shi da kallo. Ɗakin titi zan buɗe ya ganta zaune sama da duma. kai kokarin zamo a mai adalci ya zauna gefen gado yana kallon ta ya ce har kana son wanyewa da duniya lafiya wani iri ta ji sunan da ya kira ta wai bebi ta dai ɗaga manyan ta ta kalle shi ya mata da duk wata fitina a tsakanin eh, ku idan ma ka ga da wata matsalar ina nan kafin dai shafa kansu ya ce oke zan je in siyo mu kafin da ya a saka hankali ta ce Allah ya tsare ya sakar mata murmushi ya ce sallama da sannan ya miƙe kofa ta bi shi da kallo Anisa ta miƙe ta bi bayan ta kwantar da kanta jikin gadon a hankali Anisa na ganin sa, bala ta koma sama ya bi ta da wani kallo ya ce kin san kina bata min lokaci kuwa Abu na tsaye a kwamfan tana haurawa sama ɗakin jidda ta bude ta shiga ɗakin tana tsaye da bakin kofa tana kallon jidda sai ga ta ta fito. Jidda ta yi mata wani kallon mamaki. Anisa na murmushi ta ce, Filish ki ɗan ara min mu gode Anisa da ita abin ta ta fita. ya kasa ban samu na ba saboda yanayin ɗakin jide ta nuna mata gaban miro ta tafi bata ce masa komai bai kama ta saka shi sannan ta juya ta kalle ta ta ce jide ta zame ta daga nashi bayan sun shiga falon su ganin anisa bayan suka ni ta mike ta nufi ta wuce sama tana tafiya a hankali sai ga anisa ta bi ta da kallon gefen ido kwanciya da ta yi ta rubi da bargo jin kamar yana shiga driver seat saboda abotar rabi da makullin motar sa da ke falon yaran Anisa da ta kunna kifi ya zan fita in siyo abinci. sarki idan ta ta yi ta nufi da kika ce kuma ina tunanin a bar shi an jima da dare tun da gobe zan koma. Ta kalle shi ta ce ba zan iya jira a da saboda ina kaɗai na san me nake ji a awa biyu da rabi yana juya makullin hannunsa saboda ta kuma da aka yi nan da awa ɗaya ne da ya so so ce gobe ita ta koma ta ce kaga kaftin ni ban ce lallai sai ka kai ita kwara idan idan ka dawo daga siyo abinci kwara kwara ta karbi abin ta yanzu ba wani babban abu bane ko ka ji na tilasta maka ka kai na asibiti bayan an kama ne aka fito ya mata wani kallo ya juya ya fice daga falon ta harare gaba daya hankalin ta ci gaba da ta sai kallon tana jin motar sa ya fita gidan wani kallo ya jefa ma Anisa ta fi minti biyu sai cajin da ke a reception din cikin tunanin ya ce yanzu me amfani haka Anisa kina ganin karfi na wani ta da sauri sai ta kalle shi a hankali ta ce kana da appointment da wani ne ko wata kalan babban motar ya shigo na sababbin furniture ta dinga naga dai ba girkin ta bane ta koma da sauri ta kwana muka yi asibitin nan girkin lokacin haka yi bakin kofa ta ki tashi saboda ba a jikin sun kusa minti biyar a tsaye suna kwankwasa kofar ita dai komo motsa ba ta yi ba da ta ga Ɗauki kansa ya yi ta shi ta kalli wayarta da ke ringin bayan wani wannan daɗewa ganin mai kiranta ta yi silencing sai kusan karfe tara da minti arba'in suka ya sake kira ta kira ga da ƙarshe ta miƙe ta magunguna kawai aka rubuta kalan kofar dakin da bayan likitan ya sanar musu malaria da ɗaki babu yawa a jikinta kila tana takura kanta ne kawai shi dai ya butura fuskar sa daure yake da muke ya yi amshi takardar da likita ke bashi na magungunan anisa ta muke ta bayan wannan ran tabbas sai da abuja rabe siya mata da kayan magunguna pharmacy hospital sannan suka fita wani gun abinci ya tsaya ya yi masu take away sannan ya ɗau hanyar gida ba su suka shiga gidan ba sai kusan karfe goma da minti goma yana sauka motar bai tsaya ta fito ba ya kulle sad ɗin ya yi wucewarsa ciki yana riƙe da ledar abincin ta bishi da wani kallo ta kulle motar tana murmushi ta bi bayansa ɗakin jide ya nufa da ya murɗa ya ji a kulle ya yi nokin amma ba a kula ba juyawa ya yi tafi fat ɗinsa Anisa ta tsaya bakin kofar jidda tana kwankwasawa ta ce, Ji da bacci kike neman dawo ki buɗe ki amshi abincin ki. Tana tsaya bakin kofar tana ta kiran jita Tana cewa sun daga ta, har ya dawo riƙe da spayaki yana ganin ta ya ɗere. Ya sa mukulli jikin ƙofar amma ya ƙi buɗuwa saboda mukulli na jiki ta ciki. Anisa ta ce, To ai shi kenan ba ta jin yunwa tunda ta kulle ƙofa. don wanda ke jin yunwa zai jira har sanda aka kama masa abinci tana faɗin haka ta wuce ɗakinta abu bai koma ɓangarensa kasa cin abinci ya yi shi ma shayin ma da yake sha da daddare bai sha ba yana kwance saman gadon shi karfe sha biyu saura bayan ya kashe wutar ɗakin anisa anisa ta shigo sanye da kayan bacci rufe idonsa ya kamar mai bacci tsaf sai da sai da ta jera duk abubuwan da Chef Salma ta haɗa a kamata mata a deep freezer ɗinta tun daga miya kala uku da sauran girke-girke sannan ga ɗanyen samosa da spring rolls da dai sauransu da ta aji. Kulle kofar ɗakin ta bayan ta shiga ta tafi ta kwanta daga gefensa duk da kamshinta da ya cika shi da abin da ya so mace lokaci ɗaya haka ya kyale ta yana bacci Da ya farka cikin dare sai ya ji hankalinsa ya tashi saboda wannan turaren na Anisa, amma ko kusa da ita zuciyarsa bai yarje masa ya je ba, amma wani lokacin cikin bacci sai ya ga kamar jiddace a side nashi, sai ya yi sauran kawar da tunanin. Dab da ba ya ji ta matso kusa da shi a hankali saboda ɗakin ya yi sanyi tunda AC a kunne yake. ya shaidan sai ya kai ya taɓa ta nisa ba ta taɓa zaton bayan duk abin da abu turab a wannan lokacin ba zai kusance ta ba bayan haka mara lafiya ne ma kaɗai zai iya guri a wannan lokacin haka kawai ya ji zuciyarsa ya kasa yin akan abin ya fita kansa lokaci ɗaya ganin ya juya mata baya ta rike shi muryacin ƙasa ta ce kaftin me haka kaftin jiyowa ya yi kisan goshinta ya ce abin da zan iya kenan bayan haka daga haka ya miƙe ya shige banɗaki ta bi shi da kallon mamaki yana dawowa masallaci da asuba ya murda ƙofar ɗakin jidda da ke kulle still ya kwankwasa ƙofar ya tsaya na 'yan mintuna uku ba ta buɗe ba ya kasa da murya ya ce me haka jidda please me yasa ki haka bayan 'yan sakani ya ƙara kwankwasa ba ta buɗe ba Juyawa ya koma fat ɗinsa shiryawa kawai ya yi don gaba ɗaya jiransa ya ɓaci. Anisa ma na bacci ko sallah ba ta yi ba ya ɗau jakar laptop ɗin shi da komai sannan ya buga gefen gadon ya ce na tafi. Ta miƙe zaune tana murza ido duk da haushinsa take ji. Ta ce da wuraka ya ce e zan yi tuki zuwa Kano. Anisa bana son tashin hankali, zaman lafiya nake so na roƙe ki, kin ga ke ce babba, sannan kuma bana tunanin komai daga wajen ki sai kwanciyar hankali yar in dawo. Ta wani murmushi ta ce, Insha Allah, kaftin ba za ka samu akasin haka ba, Allah ya tsare. Juyawa ya fita ta mike da sauri bayan ta ji fitarsa gaba ɗaya daga falonsa. Legawa ta ta ga ko zai tsaya ƙofar ɗakin jidda amma sai ta ga biya kan ba. Sauka kawai ya downstairs bai ko kalli ƙofar ɗakin ba. Ta yi wani murmushi ta juya ta koma ta ci gaba da baccinta. Jidda na zaune kan da darduma ta ji ya kunna motarsa mikewa ta yi a hankali ta isa jikin windo tana kallon compound ɗin. da ya rufe bayan ya saka jakarsa ya nufi driver seat ya shiga yana gama homin motar mai gadi ya bude masa gate ya fita. Jida ta sauke idan ta sanan ta juya ta koma gefen gadonta ta kwanta a hankali. Cewa nan za mu dakata sai nan gaba in sha Allah. Bisalam kwana lafiya.